Da alamu dai motoci masu tuka kansu ne za su fi tasiri a shekaru masu zuwa, amma kada a firgita, duk da yake cewar kamfanonin masu kera motoci sun yi gwajin wannan fasaha a kan tituna. Duk da haka, ba nan kusa ake tunanin samar da ita ba. Abin da aka rasa yanzu dai bai wuce samar da ƙarfin fasaha da zai sa mota ta sarrafa kanta tamkar yadda mutane suke yi a lokacin da suka tsinci kansu cikin halin kaka na kayi. basira kirkirar mota mai tuka kanta dai ta daɗe ana nazarin ta tun shekara ta alaf ɗari tara talatin wadda ta ɗauki kusan shekaru tamanin kafin ɗaukar abin da ake ganin ba zai yiwu ba zuwa gwaji abin ya juyo ne ranar goma sha uku ga watan maris na shekara ta dubu biyu da hudu lokacin da kamfanoni goma sha biyar suka shiga gasar neman cin dala miliyan ɗaya da hukumar tsaro ta Pentagon DAFRA ta kirkiro. Cikin shekara ta bakwai shekaru uku da suka gabata wata mota mai tuka kanta da jami'ar Carnegie Mellon ta kirkira wadda kuma ta lashe wata gasa da aka yi. Tun wancan lokacin masu bincike a jami'ar Carnegie Mellon da sauran jami'o'i haɗe da sauran kamfanonin ƙera motoci suka fara aiki tukuru don ganin sun kawo ire-iren waɗannan motoci masu tuka kansu kan tituna.